أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u amma hanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata kuma ya amfane mu a cikin dukkanin sauran darussa masu zuwa kamar yadda ya gabata cikin bayanan da muka yi cikin sashen darussa na nuna cewa marhaloli na gyaran kai da kuma tarbiyyantar da zuciya da kuma kyautata ɗabi'u suna da yawan gaske kuma ya kamata ya zama mutum ya bi su ne daki-daki tun daga marhala na tuba har zuwa marhala na kyautata niyya har zuwa na marhala na ikhlasi da nisantan riya da ƙoƙarin ganin cewa mutum ya riƙe jagora wanda zai taimaka masa a cikin mahanga na da kuma al'amari na kyautata ɗabi'u insha Allah ya zuwa marahil da muke karatu a cikinsu kuma muke bayani daki-daki mun kai ga marhala na takabbur da kuma istikbar wanda shine maudu'in da zamu bayani a kansa a cikin wannan darasi me ma'anan takabbur menene kuma ma'anan istikbar wannan zamu je shi a cikin wannan darasi da kuma hakikaninsu da ma abin da yake da alaka da su yana da kyau zamanto mutum ya yi ƙoƙari a cikin al'amarin tarbiyyantar da zuciyanshi da kuma kyautata ɗabi'un shi wannan kun bayyawa sai ta hanyar sanin hanyoyin da za a bi wurin ganin cewa an tsarkake zuciya wurin ganin cewa an tsarkake ɗabi'u wurin ganin cewa an kyautata ɗabi'u daga cikin waɗannan hanyoyi shine nisantan takabbur da kuma istikbar kamar yadda muka ce menene ma'anan takabbure me ma'anan istikbar takabbur yana nufin girman kai ne kamar yadda malaman akhlaq suka bayyana istikbar kuma yana nufin tankahu da nuna isa da takama waɗannan abubuwa guda biyu ne wanda suna da muhimmanci ya zamanto mun san su haƙiƙanin sani mu san ta ina ne suke fitowa kuma menene hanyoyin da ya kamata mu bi domin mu ga cewa mun yi maganin su saboda suna daga cikin sifofi masu mugun haɗari kuma suna daga cikin cututtuka masu mugun haɗari cikin al'amarin gyaran eh, ɗabi'u da kuma tarbiyyantar da zuciya kamar yadda malaman akhlaq suka yi bayanin ma'anan takabbur suna cewa al-misali cikin wannan littafi al-akhlaq fil qur'an a cikin mujalladi na biyu yana cewa inna asasa takabbur wa ta'rifahu huwa an yara al-insanu uluwan wa tafawwuqan ala ghairihi yake cewa lalle ne asalin takabburi asalin girman kai da kuma ta'arifin shi ma'ana ma'anan shi shi ne zamanto mutum yana ganin wani ɗaukaka da kuma shiga gaba akan wani shi watan ka jin kai kana da wani tafawuki kana ganin kana sama kana gaba ga waninka wannan shi shine ma'anan takabburi kamar da malaman akhlaq suka bayyana in aka ce wani mai mutakabbiri ne ko aka ce wani mai girman kai ne cikin sauƙi mutum na iya fahimtar menene ake nuhi da shi wata mutum ne wanda yake son ya ga cewa a ko da yaushe yana gaba yana saman waninsa ya wuce waninsa yana son ya ga kowa yana ƙasa gare shi kowa bai cin masa ba wannan shine mutum da yake da mutum da za a yi siffanta da mutum mutakabbiri ko mutum mai girman kai saboda haka suke yake cewa cikin bayani fatakabbur ya kunu min salasata arkan takabbur yana da rukunne guda uku wanda waɗannan rukunan guda uku su ne suka kawanu suka gina takabburanci suka gina girman kai rukuni na harko shine an yara li nafsihi maqaman wa martibatan mu'ayyana wata ya ga cewa shi yana da wani makami yana da wani martaba ayyananni makansa wannan shine rukuni na harko kenan kansa zai fara gani daga cewa ya kai ga wani marhala ya kai ga wani martaba ko ya kai ga wani daraja ayyanan ne rukuni na biyu shine an yara ligairihi aidan makaman mu'ayyanan shine zamanto yana gani ma waninsa wani makami wani daraja wani martaba ayyanan ne wanda bai kai nashi ba kenan na uku shine an yara makamahu a alamin makamil akhar shi ya ga cewa makamin nashi ya yi makamin wanin shi wa shi raha wal farah li ajali zalik sai zamanto ya yi ihsasin raha ya ihsasin farin ciki saboda haka wata wannan abubuwa guda uku su ne suka kawana takaburanci watan kana da na harko kenan mutum ya ji cewa ya kai wani marhala wani martaba wanda yake ayyananne wanda yake gani ya fi na kowa na biyu shine zamanto ya ga cewa makamin wanda ba shi ba ya kasance ƙasa ga nashi. na uku shine zamanto ya yi shi'uri kan cewa wannan marhalan nashi ya kasance ya na waninsa wannan su ne rukunai guda uku na takabburanci wanda su ne suka haɗu suka kawwana shi kenan muna iya muyi ta'arifin takabburanci a nan wurin kan cewa shi girman kai wani abu ne wanda ya ɗoru a kan mutum ya zamanto yana ganin fifiko da ɗaukaka a kan waninsa ta wani hanya ta hanyar rukunai guda uku rukuni na farko shine ya zamanto yana ganin cewa shi ya kai ga wata daraja wani makami wani martaba ayyananne wanda wani shi bai kai gare shi ba rukuni na biyu shine ya zamanto yana ganin cewa wani wanda ba shi ba martaban nasa da makaminsa da darajansa yana ƙasa gare shi rukuni na uku shine ya zamanto ya samu wannan shi'urin akan cewa to shi ya fi waninsa sai zamanto ya samu raha ya zamanto ya samu kwanciyar hankali da natsuwa da jin daɗi cikin wani alamar. to irin wannan sifa irin wannan amaliya shine ake kira girman kai mutum da yake da irin wannan sifa sai a kira shi mutakabbiri wato mutum wanda ya kasance mai girman kai saboda haka wani lokaci idan mun duba cikin ta'arifin malaman akhlaq dangane da girman kai wato yadda suka ba da ma'ana dangane da takabbur za mu ga cewa wani lokaci kamar ana samun wani tadahul tsakanin ujub da kuma takabbur amma ma'anoni ne kowanne yana zaman kanshi kuma kowanne ya bambanta da wani kamar yadda za mu ga bayanin shi a nan gaba yake cewa wa ala hazal asas qalu inna takabbura yakhtalif anil ujub kan wannan asasi kan wannan ta'arifin da muka yi suka yi bayani wato malaman akhlaq kan cewa lallai shi girman kai ya saba da ujub ujub shine ji da kai mutum yana ji da kanshi yana ganin cewa shi ya bambanta da kowa yana ganin shi ya fi kowa yana ji da kanshi ji da kai shine ujub sai kasantu mutum yana mamakin kansa yana jin kansa na birge shi fiye da komai to girman kaya bambanta da shi a cewa ne yana da ujubu ko a cewa ne yana da girman kai masaloli ne guda biyu sun bambanta kowanne yana zaman kanshi fa fil ujub la tujad muqarana ma al akhar amma abin da ya bambanta su shine a cikin ujub babu wani muqarana tare da wani watan girman kai mutum muqarana ne mutum zai kiyasta ne tsakanin kanshi da wani amma ujubu babu wani muqarana a cikinsa mutum bai kiyasta tsakanin kanshi da wani kawai yana jin cewa shi yana mamakin kansa yana ganin shi ya bambanta shi ya kai ga wani matsayi wanda zai rika wannan shi'urin a cikin zuciyar shi ba tare da ya yi mulahazan wani shi ba wato mutum ya zama yana mamakar da kansa yana mamakin kansa kanin cewa misali yana da ɗaukaka ko yana da wata daraja ko abin da ya kama da haka amma ba tare da ya kiyasta shi da sauran mutane ba saboda kenan bal innal ta mallakahu halatan min ru'yatul azama fi nafsihi بسبب العلم أو الثروة أو القدرة ibada حتى الإبادة لو لم يكن إنسان آخر على وجه الأرض kenan mutum wanda yake da ujubu mutum da yake mamakar da kansa wani irin mutum ne shine mutumin ne wanda ya zai kasance ya samu wani hali a cikin zuciyan shi a cikin ruhinsa na azama a cikin kankan saboda ilimi da yake ɗauke da shi ko saboda arziki da yake ɗauke da shi ko saboda wata ƙudura da agare shi kai ma har wani lokaci ko saboda yawan ibada da yake yi misali ko da ko a ce babu kowa a cikin doron ƙasa sai shi kaɗai wannan shine ma'anin ujub walakin fi halati takabbur hunaka muqarana ma al-akharin bi haisu yara nafsahu a'la minhu sai dai hakikatan dangane da abin da ya shahi girman kai da takabburi akwai muƙarana wanda babu shi a cikin ujubu wata mutum yakan nan kansa yakan kiyasta kansa da wasu kakan da zai ga cewa shi yana sama gare su kuma shi ya ɗara su wannan shi ne girman kai saboda haka za mu iya ganin a nan wurin akwai bambanci tabbatacce bayyananne tsakanin girman kai da kuma ujubu tsakanin takabbur da kuma ujubu kenan girman kai shine mutum ya zamanto yana ji ihsasin cewa shi ya fi wani shi yana gaban wani shi ya fi wani ɗaukaka ya rika ƙiyasta kan shi da mutane kuma ya rika ihsasin shi yana sama gare su tare da waɗannan rukunan guda uku wanda muka bayyana wanda ke nuna kenan shi zai ga cewa yana kan marhala wadda take ta ta kowa zai ga kowa bai kai marhalar nashi ba sai ya ƙiyasta tsakanin shi da mutane a nan wurin sai fifita kan shi a kansu daga nan sai ya ji daɗi ya horin ciki ya samu raha wannan shine mutum ne kasance mutakabbiri mutum mai girman kai wanda yake sifa ce mummuna kamar muna gani nan gaba a cikin ayoyin alkur'ani masu girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka wanda suka yi bayani dangane da hadarin girman kai da kuma zargin mutum wanda ya kasance mai girman kai da kuma irin mummunan akiban da yake jiran shi tun nan duniya kamin lahira wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala amfanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin